والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجد الباحث والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha biyu ga wata yau rabi'u sani goma to goma ga watan rabi'u sani wato watan hudu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da biyar miladiya darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen suratul falak yau kuma za mu tashi farkon suratul tahrim بالي في سورة التحريم مدنية إذا سورة التحريم سورة ودك مدنية أبن لي في أن توكد إتباه من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ذو مدينة سنة إتتي سورة ستين دسدا أجيز سورة ريدة سما وهي سنتا عشرة آية سنة كون سنة آية بوم شابي وموضوعها الرئيس وموضوعها الرئيس بيان كيفية تحمل مشاكل الأهل babban abin da surar suke karantarwa ko yadda yadda mutum zai jure wa matsalolin iyali zama da mata zama da iyali musamman ga mutumin da yake da mace sama da ɗaya wa wujubu hinna da wajibcin karantar da su iyali din cewa mutum ya karantar da su addini wannan wajibi ne wa ma yattasilu bi zalika da duk abin da yake da alaka da haka ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da ikon aikin su me Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم bayan bismillah ubangiji ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me kake haramta abinda Allah ya halatta shi gare ka min amatika wato na cewa ya halatta maka yin sadaka da garka. ita ce mariya al wato ita ce mariya al-qibtiyya lamma waqa'aha fi baiti hafsa yayin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kusance ta a gidan na hafsa wa kanat ghaiba ita na hafsa din a lokacin ba ta nan fi baiti abawai ha ta tafi gidan mahaifanta biyu faja'at sai ta dawo wa shaqqa alaiha qawlu zalika fi baitiha sai ya kona ya kona masa rai cewa dan mai manzon Allah zai kusanci mm, sadakar ka ko kuyan ka a dakin ka ko a gidansa lokacin da ba ta wannan abin sai masa nauyi aka wa ala firatiha kuma dan mai ma akan fadar ta haitu qal haitu qulta yayin da hakan ta faru sai manzon Allah ya ce iya haramun alayya wato ta zama haram a da shi ne Allah ke cewa dan mai zaka haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka tabtagi marbata azwajik tabtagi kana nema bi tahribiha asradiyya haramta ta ga kai din ga kanka din kana neman marbata azwajik yardar matayenka ai rubahunna ma'ana dan su da kai ko su daina fushi sakamakon fushin da suka yi abin nufi la yanbaghi laka an tashtagila bima yurdi al bai dace ba a gare ka kana annabi ka nemi yardar wani daga cikin halitta ko wane ne balillahi An anna azwajaka wa sa'iral khalqi abin da ya fi dacewa shine matayanka da sauran halittu gaba daya tab'a bi ridwan kamata ya suna za su rinka neman yardarka da amincewarka ba sai za ka rinka neman yardar su ko amincewarsu wallahu ghafurur rahim ubangiji ta Allah mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne ghafara laka hadha tahrim abin da ka faɗa da baka cewa ka haramtawa kanka ku yangar kamar yasir kibtiya Allah ya yafe maka qad faradallahu lakum tahillata ibadikum hakika ubangiji subhanahu ta'ala ya tar'anta muku warware rantsuwar ku idan kai rantsuwa cewa wallahi zan yi kaza sai kuma daga baya kaga barin wannan abin yafi kyau to an halatta maka ka warware rantsuwar ba sai kai abin ba idan yazo sai kai kafara ta rantsuwa idan ka rantsa cewa wallahi ba zan yi kaza ba daga baya sai kaga yin kaza din ke fa alkhairi an halatta maka ka je kai wannan abin kuma sai kai kafara ta rantsuwar ka shine kad faradallahu lakum tahillata imanikum ko dai mace Allah ya faranta muku warware rantsuwar ku ko mace Allah ya wajabta muku yin kafara lokacin warware rantsuwar duk ma da tana komawa daya ai tahlila bil kafarati mazkura wato an halatta muku ko ayi warware rantsuwa ta hanyar yin kafara wadda aka riga aka ambace ta fi suratul ma'ida a cikin suratul ma'ida wato fadin Allah subhanahu wa ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون wannan ita ce aya da take cikin suratul ma'ida wadda ta bayanin idan mutum yayi rantsuwa ga yadda zai yi kafara wa min al-aymani tahrimul amad yana daga cikin abin da yana daidai da hukuncin rantsuwa mutum ya haramta wa kansa kuyanga inda shafi'i a wurin imamu shafi'i wa amma inda malik amma a wurin imamu malik fala kaffarata illa fil yamin billah babu wata rantsuwa babu kaffara rantsuwa sai fi mutum ya rantsa da Allah ne fil birri cikin abin da yake da'a aw al ko mutum ya warware rantsuwa wa hal kaffara sallallahu alaihi wa sallam shin manzon Allah ya yi kafara ɗin ko bai yi ba kana muqatil ne yace a'a, ataka fi harim mariya eh yayi kafara ta hanyar yantarwa yantar da baiwa mummuna yayin da ya haramta wa kansa mariya sun kibtiya wa huwa al indi ma da yace shine inganta aure na cewa manzon Allah yayi kafara li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don manzon Allah tsara da mutum tabbata gare shi wa in kana maghfuran lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara duk da cewa an yafe masa abin da yayi na kuskure ko wanda ma zai yi a gaba duk da an yaje masa haka ko huwa mukallafun duk da haka dai an wajabta masa yin abubuwa wanda suka shafi kafara ko makamantansu li yuktada bihi dan ayi koyi da wato malam yayi nuni ne zuwa ga cewa kin manzo Allah yayi kafara ko bai kafara ba karfe sai rin jaji cewa manzo Allah yayi kafara malaman da suke cewa manzo Allah bai kafara ba sun jaji ba wajen kafara kan su tunda da Allah ya kai to zantan sai ya rufe da cewa ya yi gafara ya yi jin kai shi mai gafara ne mai jin kai ne a fakaice ya yafi wa manzo Allah ke da yake lima tu harrima ma ahallallahu laka tabtaji mardata azwajik sai ce mai wallahu ghafurur rahim cikin ma'anar wallahu ghafurur rahim ma'ana duk da kai to shikenan Allah mai gafara ne a gare ka mai jin kai ne ma'ana ba sai kai kafara amma shi ma da ya tafi kan cewa ai yin da manzon Allah ba dan ba bane a yayi dan ya zanto abin koyi ga mutane ubangiji ce wallahu mawlaku Allah shi ne majibincin lamarin ko lamarin lafazin maula yana da ma'anoni na daga cikin ma'anarsa annasir nasir mataimaki Allah ne mataimakin ku wa huwa al-alim al-hakim kuma Allah ne al-alim masani sannan kuma ne al-hakim mai hikima to waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suka zanto mabudi na suratul tahrim akwai ruwayoyi da dama a kansu ko in ce akwai ruwayoyi mabambanta da juna a kansu dangane da alaƙar saukar ayar da ruwayoyin za mu karanta su mu ji sai mu tantance ko me Ko kowace riwaya ta tafi ko tafi dacewa ko tafi alaka da wannan ayoyi guda biyu waɗanda suke na mabudin wannan sura hadisi ya tafi cikin sahih bukhari daga aisha Allah ta kare ta gare ta tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yamkutu inda zainab binti jahsh wa yashrabu indaha asala manzo Allah ya kasance yakan zauna a wajen Zainab binti Jahsh har ya ta zama a wurinta wato al'adar maza Allah idan ya dawo daga masallaci bayan sallar asar yakan zagaye ɗakin dukkan matan ko ke zauna waɗansu ‘yan mintuna ya hira da ita ya tafi ya fito ya da ɗakin watan ya fito ya tafi ya shiga ɗakin watan ya fito haka yake zagaye ɗakin matansa to sai zan zo zainab bin jahash tana ajiye masa zuma ta san manzon Allah yana son abu mai sanyi ko mai zaki to sai zan so jinkirin da yake a ɗakin ta ya tsara jinkirin da yake a sauran ɗakuna to aisha ta lura da haka da ita da na hafsa tace fa tawassaitu ana wa hafsa ni da hafsa sai muka yi wa juna wasiya أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني لا منك ريح مغادير kowace cewa idan manzo Allah ya shiga dakin ta da ke kai ne ko ina jin wani wari ta tare da kai lafazin mazafir da yawa daga cikin masu fassara na gida suna fassara shi da tafarnuwa nema na jayin da kalili in fasar mazafiyar da cewa tafarnuwa amma idan ka duba a cikin kamus na larabci shi mazafiyar wato wani nau'i na kwaro da yake fitowa a jikin wata itaciya yana da zaki amma kuma yana da wari yayin da zaka tashi yana da zaki dan haka suke sa shi a cikin ruwa su sha ko kuma su sha shi haka yadda ake kan zuma ai kun san dai kwaro wanda ki karo ko kwaro to karo kun san karo wanda ke fitowa daga cikin bishiya jikin itaciya to akwai wata itaciya sunanta al-urfutu la ya ba duba ta manzon ma'anar ta da hausa al'urfut ainun da bamma ra'un da sukuni sai fa ita ma da ramma sai sa'un a To ita wannan itaciyar mai suna al'urfut ita ce wannan nau'i na karo ke fitowa daga ta wanda yake da zaki amma kuma yana da wari ya so dama za ka ga abu mai daɗi amma kuma yana da yana da wani nau'i na wari yanzu da dawa idan an sa a miya da daɗi ko babu makaga ko wari kaga albasa ma ga ta ana sarrafa ta da dama da abinci amma kuma tana da wari haka tafarnuwa ta kan sa abinci yayi kyau amma kuma tana da wari to wannan karan yana da wari to sai suka ce kowanne ya shiga ɗakin ta ta ce kai ina jin wani wari fa irin na karan nan da yake kira magafiyar ta tare da shi shine magafiyar wato nan da yau kar mu kara fasara shi da tafarnuwa ba tafarnuwa ba ce haka suka haɗa baki a kanta magafiyar shin ko ka ji karan nan da yake kira magafiyar wace wai ta faɗa masa haka fa da kana ala ihdahuma fa qalat da zalik sai ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin su ba sai ta kamar ka ci karan da nake kira magafir kana dan wari wari sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana la ba sai a a babu wani abu fa sharitu aslan inda zainaba ibnati jahash na ta zuma ne kawai a dakin zainab binti jahash walan aquda lakum ba zan kara kan zuma ba ko da, yau tunda ne tana sa warin bai. to su kuma dama abin da suke so kenan wannan jikirin da yake a dakin sai dai ne ina ba za ku yadda wannan alwashi da yake cewa walan aqula ilayhi wannan kuke cewa ne walan aqula ilai ba zan sake ba to shi ne a wannan ruwa da aka ce falan zalat sai wannan aya ta sauka ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardaka azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata imalikum wallahu mawlaakum wa huwa al-alim al-hakim to wannan hadisi da cikin wato ainihin bukhari kuma an nuna shi da sanadiyar saukar wannan aya wato kenan mai manzan Allah ya haramta wa kansa a wannan riwayar zuma yake da yau ba zan ƙara kawo sai Allah ya saukar da aya dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka a wata riwaya ta daban wanda ba Imam Bukhari ya rawaito ba Imam Nasa'i ya rawaito cikin littafin sa na tafsiri an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana lahu amatun yatawha manzo Allah yana da wata kuyanga da yake takarta falam tazal bihi aisha tu hafsa da aisha da hafsa ba su gushe ba suna masu musguna wa manzo Allah da kokarin nuna wato hana ta alaka da ita hatta harramaha ala nafsi har sai da ya haramta wa kansa wannan kuyanga fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم زواجك أنا أقول أنت وتكو ينقى بأم بتسونا a wani hadisin daban riwayar wato abdiya al-maqdisi a cikin littafin sa al-muqtara wanda aka rawaito hadisin daga Umar dan Khattab yace qala lin qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Hafsa annabi da da mutum tabbata ya ce da Hafsa la tuhaddisi ahadan wa inna umma ibrahim alayya haram kar ki bai kowa labari daga yau dai ummu ibrahim wato mahaifiyar ibrahim ita ce wa mariya alqibtiya daga yau na haramtawa kaina ita amma kar ki bai kowa labari wannan sirri na tsakani da ke tace wato amma Allah ya faɗa wa wannan maganar kun gane sai tace atuharrimu ma ahallallahu lak za ka haramta kan ka abinda Allah ya riga ya halatta maka ka ji tana daga cikin wanda suka matsa sai ya haramta kan sai ta duka kana sai manzo Allah ke fa wallahi la atrabu da rabbi da Allah ba zan sake kusanta ta kana Umar yake fa lam yaqrabu ana manzo Allah bai kusance ta ba ya kyale ta hatta akbar Aisha ita ko Hafsa sai ta je ta samu Aisha ta ba ta labari ta ce albishri ai magana ta riga ta kare daga ya riga ya faɗa min daga yau babu shi babu ita sanin ku ne cewa ga dukkan wanda ya karanta sira ummu na aisha ta fi kowa shiga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam a sa sannan kuma wanda ke biye da ita wajen shiga ita ce hafsa ita ce take kokarin yin takara da aisha a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta fahimta har lokacin da hafsa ta yi wani abu umar dan khattab ke cewa kinga ki daina biyewa wannan wanda kyan yake rudarta da kuma yadda annabi ke son sai ke roƙa ta ke kila ba ɗaya kuke da ita ba ki daina biye mata karki ce da abin da sai sai kin yi Umar ke da yake faɗa wa Esther Hafsa yana nufin wa Aisha to lokacin da wannan abu ya faru fa anzala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da qad faradallahu lakum tahillata imanikum wallahu mawlakum wa huwa al alim al hakim yanzu Allah kalli wannan riwaya ta gida ta uku dun ma'ana ka ko cewa manzo Allah ya haramta wa kansa ma da yasan kibtiya wanda kan wannan margayi ta kan Muhammadu gumi ya kaita. Ah, yana ganin ya fi alaka da zahirin ayar to a nan gurin malaman tafsiri suka kai son koko. idan mun kalli wannan hadisin na Bukhari yana da karfi sama da hadisin al-Imam an-Nasa'i idan mun kalli hadisin Nasa'i ya fito da ma'ana fili sama da hadisin Bukhari hadisin Bukhari ya takaita akan zuma wannan kuma ya takaita akan me wannan kuma ya takaita akan ba da tafsiriya shi yasa ko da shekul mufassiri ibnu jarir tabari da ya kawo ruwayoyin guda biyu sai ya kasa rinjaye da ko daya yace ta iya wa abinda annabi haramta a kansa shine zuma ta iya wa abinda ya haramta a kansa ba da zulkirdiya ta iya wa abinda ya haramta a kansa wani abin da ban ba zuma ba ba ma da zulkirdiya ba a takaice ne ayar tana magana idan ka haramta wa kanka wani abu wanda yake na halal fadin ka cewa haram dai to bai zama haramun din ba to me hukuncin hukuncinka yanzu shine sai kai kafara ka rantsuwa shi yasa abdullahi da Abdullahi ce duk wanda ya haramta kansa wani abu to yayi kafara ta rantsuwa sai yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana me yake nufi yana nufin maza Allah ya haramta kansa wani abu an ce yayi to haka kuma mu hukuncin ya shafe mu in ba ka sha'awar abu kawai ka ce ba na sha'awar abu wannan daban amma ka ce haram ne a kaina to wannan kalmar da ka fada ta haram kayi sako da haka yanzu hukuncin da shine sai kai kafara ta rantsuwa ta ɗaya daga cikin hanyoyi uku da aya ta bayani cikin suratul ma'ida kamar yadda na karanto ta ko dai ciyar da miskini goma ko yantar da baiwa mummuna ko kuma ta fatar da miskini goma yantar da baiwa mummuna ciyar da miskini goma ko yantar da ko abin nan wato fatar da su yi musu tufafi idan ba ka iya yin daga cikin wannan to sai kai azumi guda uku amma in kana iya yin daga cikin wannan ba ka halatta ka ketare zuwa ga yin azumi dan da aka kawo azumi ta aka yi faman lam yajid sannan aka ce mu salatu ayyam wanda ya kasa yin ɗaya daga cikin ukun can to sai ya azumin kwana uku amma in zai iya siyarwa ko zai iya yin tattalin yawa ko zai iya tufafi na muskinai guda goma ba to ba shi halatta ya kyale wannan ya zai ya azumi ko ya yi to kafara ta ba sun da ta ce kamar lami ce fasiyamu salatu ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون جمال الدين القاسمي a cikin littafin kuma hasil ta'awil na tafsiri yace shi ya fi ganin riwayar nasa'i da take maganar haramta mariyatul qibtiyya ta fi dacewa da zahirin ayoyin amma fadin ayar ya iya shafar hatta zuma da ma abinda ba zuma ba amma dai ya kamata mu ɗauki riwayar nasa'i a matsayin ita ce riwaya ta nasa'i a matsayin ita ce nafsi fi kauniha sababin nuzul hadhihi al-aya ce karala ita saboda me yace a cikin haramta zuma ai babu wani neman yaddar mace sama da ka haramta wa kanka kuyangarka kawai dan ka haramta kanka zuma sai ta ji daɗi wanne ne zai fi faranta matan rai waɗanda suke kishi din ya haramta a kansa cin zuma a ɗakin zainab bin jihar ko ya haramta a kansa ku kuyangarsa ma da sun kifiya wanne zai fi faranta wa rai haramta a kansa ne koyanga dan yace kad fara dan yace limatu tuhadu ma ahalla Allah laka tabtaji marzata azwajik kana neman su yarda neman su yarda ko ai ya fi tabbatuwa a wajen haramta mara tulkiya sama da haramta zuma da dai wadansu wato qara'in da ya kawo waɗanda suke nuna rinjaye da wancan akan wancan a takaice ya yi mu fahimta cewa hukuncin duk da cewa sabon nuzulul aya ko dai mara tulkiya ko zuma to amma hukuncin baya takaituwa akan wannan kadai hukuncin ya shafi duk wani abu da zaka haramtawa kanka wanda halal ne cikin musulunci to in dai ka haramtawa kanka shi to hukuncin ka shine kai kafarar rantsuwa shine hukuncin da zamu dauka a cikin ayoyi waɗannan ayoyi guda ina ba mun fahimta to sai ayatu ga Allah idza tawwan nabiyyu ila ba'd azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi فلما نبأ تنبعت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإذا أصر النبي تنلوك عند النبي صلى الله عليه وسلم أن تزنتي إلى بعض أزواجه يزوى قول نما تنسى حديثا يسرا تامس Shi shine a cikin wannan riwaya ta karfi da muka karanta ce da Hafsa na haramtawa kai na mara tuciya karki bai kowa labari kaga wannan sirri ne tsakanin ki da ita to sai malamai suka ce karkashin wannan a ce ya halatta ga mai mace biyu ko mai mace uku ya kasance ya sirranta ɗaya daga cikin matansa wani sirri ba tare da ya faɗawa sauran ba Ba ya zama abin da zai kace sai kai adalci labarin ka idan ka bai wa ɗaya labari kowace sai ka bata ai kowace akwai irin hankalinta da tunaninta wata na da iya kiyaye sirri wata kuma ba ta iya kiyaye sirri wata na iya fahimtar abu wata ba ta iya fahimta na annabi ya faɗa wa hafsa magana ce kar ki faɗa wa kowa labari duk da cewa ya san Aisha amma sai ya bar sirrin a wajen wa Hafsa sallallahu alaihi wasallam wato yana zabar abin da ya dace a lokacin da ya dace kuma yakan keɓanci waɗansu mutane da waɗansu zantuka ba hukunce hukunce na shari'a ba cikin hukunce hukunce na shari'a manzo Allah baya take ce wani da hukunci ya ce ku kada ban banda suwa ne wannan ya shafi duniya ne gaba ɗaya wa ma rasallaka illa rahmatan lil alamin illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin akthar an-nas la ya'lamun amma wadansu mu'amalat na rayuwa ka iya kebantar wani da sirri banda wani amma hukunci na dokoki na Allah zikiri ayyala salati addu'i wannan babu wani asiri da zaka ba wani banda wani ya kamata mu fahimci wannan dan wadansu sai su fara da kissa a wani wuri da ba wannan ba wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha Suna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta zance zuwa ga wani sati cikin matarsa kila a wani kauli aka ce huwa tahrimu mariya shine haramtawa kansa mariya ne wa anna umara wa abubakar yakuna li khalifataini a wani kaulin aka ce a'a abin da ya sirranta a wani sashi na matansa ya bai wa ɗaya daga cikin matansa labari cewa ko da bayan rasuwa ta waɗanda za su zanto halifofi na biyu a jere wani na kun wani su ne abubakar da umar wa qad la yake yace karki sirran karki da wannan zanta wato a wani kauli an ce wancan a wani kauli an ce wannan amma zance mafi inganci shine na farko da muka faɗa dan muka karanto riwaya sa ita kuwa sai ta kasa jurewa sai ta da labarin abin manzo Allah ya kirki faɗa nabba'at bihi Aisha ta ji ta Aisha labari minha Allah har ta zalik tsammanin ta babu laifi dan ta yi wannan wa azharahu Allah alaihi shi kuma sai Allah ya sanar da shi ce wato zancen nan da ka ce da rike ka ta faɗa kowa ta je ta faɗa Allah ya laikar da ke ta fuskar wahayi ai atla alaihi wato akan wannan zance to me ba arrafa ba'dahu wa arba an ba sai ya kirawo ta ya faɗa mata wani sashi na abin da ta faɗa wani sashi kuma ya shiru ya faɗa mata ce kin ji kin samu Aisha kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza ko banda wannan ma da wani ya shiru shine arrafa ba'dahu wa arda an ba za ka ce me yasa manzon Allah yayi wannan takarruman bil saboda mutum ne mai karanci mai karanci baya so ya kure ka ya hana ka mafita ko mai karanci baya bin diddigin ka duk laifin da kai sai ya ce kai kaza kai kaza yakan dan faɗi sauran kawai ya kawar da kai kamar bai san sauran ba bayan ya riga ya sani shi da aka ce ana gane karamcin mutum ta yadda haƙƙin da ke kansa na mutane zai bayar gaba ɗaya haƙƙin da ke da ki a wurin mutane baya neman su duka in ya samu wani sai haƙƙin da sauran ne wani cewa aufi wala sauƙi haqqaka kullahu wa safih wa lam yastawfi kasu karimu yake cewa kai dai su kawo mutane haƙƙin amma karka nemi sai sun cika maka kai ka yafe dukkan wanda yake mai karanci baya neman sai an cika masa dukkan haƙƙinsa yakan karbi sauran ya haƙƙin da sauran an raba ba'dahu wa arda an ba falamma nabba'aha bi yayin da manzo Allah ya bata labarin wannan zancen da je ta faɗa kana sai ta ce man an baka haza waye baka labarin na faɗa mata ita ta faɗa kuwa tana so ta je da ita ta faɗa kila kuma da ayi rikima da kishi ko wa kuma idan wata sai ta faɗa sai manzo Allah ya ce nabba'ani al-alim al-khabir wanda ya bani labari shi da al-alim masanin komai da komai al-kabir kuma mai da labari Allah subhanahu wa ta'ala to ba wani da ya faɗa min cewa kin je kin faɗa ba Allah ne ya saukar man wahayi ba ni labarin. in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa mawlakum anan gurin malamai suka ce ana ba da labarin kamar wanda ba sa nan amma yanzu kuma sai aka koma labari ana bukata wato tahawwul al-khitab min al-ghaibati ila al-khitab wato zance tahawwul al-siyaq min al-ghaiba ila al-khitab kamar ana ba da labarin wanda baya nan sai koma labarin ga wanda yake nan a gaban ka kana masa magana in ta tuba ila Allah in kun tuba ku biyun nan da ke na na Hafsa da ke Aisha in kun tuba ila Allah zuwa ga Allah fa kad sakat qulubukum to wannan dalili ne akan cewa zukatan ku sun karkata zuwa ga gaskiya kun yadda ba za ku sake saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tazahara alayhi in ko kuka taimakawa juna a kanta cewa za ku sake bin diddigin sa kan waɗansu ma'amaloli nazi tsakanin shi da sauran matansa ko tsakanin shi da kuyangarsa kuka ce ko ku yadda ba kuka ce za ku taimaki juna a kai fa inna Allah huwa maula to shi ba Allah ne mataimakin sa ku yi garan dangin a wa jibrilu ko malaika jibril ma na tare ne wa salihul mu'minin salihin mu'mini ma na tare to wannan salihul mu'minin wadansu malamai suka ce asalin sa salihu al-mu'minina wato kenan salihuna ne da aka yi idafa sai aka shafe nunu sai zan so salihul mu'minin dukkan salihan bayi cikin mummune suna tare da shi na zamanin sa da waɗanda za su biyo bayan sa har zuwa tashin kiyama waɗansu malamai suka ce a salihul mu'minin yadda yake a rubuce din ai salihu ne salihu din guda ɗaya ba salihu na bane ba to wannan salihul mu'minin shine suka ce shine sayyidina Abubakar Siddiq ma'ana in ku za ku yi taron dangi a kansa to Allah ya ji kusa yana tare da shi sannan mala'ika jibril yana tare da shi sannan abubakar siddiq yana tare da shi wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sannan sauran mala'iku duk mataimaka ne a gare shi ku biya za ku yi wannan ke nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wanda manzon Allah ba wanda ya samu wannan matsayi a ce gaba daya haka kowa da kowa a hada cikin nasu kira da abinci tabbata gare shi to kaga annan duk yadda zance cewa in ta tuba ana magana da su wato ya nuna kenan kamar da faɗa tahwilin siya min al-ghaibati ila al-khitab wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wato lafazin zahir ana gurin asalin sa zuhara domin zahir guda ɗaya ke zuhara da yawa ke da aka ce wal mala'ikatu da sai a ce mai ba da zalika zuhara amma sai aka ce zahir don su ba da suka ce an kawo zahir duk da cewa lafazi mufrad ne amma ana nufin jam'i saboda mai ja ala wazn fa'il abinda da yazo ala wazn fa'il yasawi fihi al-mufrad wal musanna wal jam' kamar yadda Allah ya adala yamin wa anil shimali qa'id bai ce ba qa'idani sai ce qa'idun ja to ga an ambaci al-yamin ga an ambaci al-shimal da sai ce qa'idani amma tunda qa'id yasawi fihi al-mufrad wal musanna wal jam' wato duk abin da zo ala wazn fa'il da jam'in sa da mufradin sa da musannan sa da ɗaya ne dan haka aka ce wal malaikatu ba da zalika zahir haka malaiku bayan bai san haka duk mataimaka ne a gare shi sallallahu alaihi wa alihi an gane ku to wannan wasalihul mu'minin haka ake rubuta shi a cikin dukkan wato a cikin ka'ida ta rubutu na kalmomin alqur'ani ne wato ba rubuta shi da wawun ba ta fuskar ma'ana sai wadansu malamai suka ce asalin sa akwai wawun din amma ittafaqa ulama'ur rasmi an bakar fi abihim ala husiha gaba ɗaya malaman tantance yadda ake rubuta kalmomin alqur'ani sun yi ittifaki wajen shafe wannan wawun din an gane ko to da haka wajen kira'a aka ka bamban inda za mu tsaya kan kalmar wa salih shin za mu tabbatar da wawun ko ba za mu tabbatar ba waɗansu qurra'u suna ganin a tabbatar waɗansu suna ganin ba za a tabbatar ba an gane ko to sai ubangiji ta dace عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات خالدات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari umar dan khattab daga anas dan malik Allah ya kare da gare shi yace qala umar umar dan khattab yace istama'a nisa'un nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil ghayrati alaihi ba da annabi suka taru gaba ɗaya suna nuna kishi suna takara da juna a game da manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qultu lahunna sai nace da shi sai nace da su inji umar dan khattab asarabu in tallaka kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kunna in ba ku dana abin da kuke ba ne kishin nan da kuke hana shi sakar saura kiris in har ba ku daina ba ubangiji ta'ala zai masanya masa da waɗansu matan da sun fi ku alkhairi mu Umar dan Khattab wannan magana ke da wuya fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da aya kamar yadda Umar din ya faɗa asa rabbuhu in tallaka kunna ya kusata ga ubangiji subhanahu wataala in tallaka kunna in har manzon Allah ya sake ku an yubdilahu azwajan ya musanya masa waɗansu matan khairan min kunna waɗanda suka fi ku alkhairi muslimatin su zanto musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu yawan da'a ta'ibatin masu tuba daga laifi idan sun yi abidatin masu yawan ibada sa'ihatin wato ko dai mu ce masu yawaita azumi na nafila ko ko mu ce sa'ihatin masu kai kawo a cikin ƙasa in ma dan yin hijira in dan tafiya ta daukan izina tafiya wadda Allah ya umarni da ita cewa mutane su yi tafiya a ban mana ta ɗauki izina a falam yasiru fil arzi. fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur tafiya ta daukan izina ko dai wannan ko wannan ko wannan siffar kenan sannan kuma sayibatin zanto a cikinsu akwai zawarawa wa abkaran da kuma yan mata wato waɗanda suke ba taɓa yin aure ba abin nufi in ba ku daina abin da kuke ba ubangiji ta'ala zai masanya masa da waɗansu matan masu waɗannan sufofin ina ba an fahimta to shi ne malamai suke cewa menene bambanci tsakanin matan da za a musanya ɗin da su tun da su din ma dai matan nashi na yanzu ai muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin mabukara ne da me za su ji su da wata siffar daban ba wannan ba sai malamai suka ce siffar da duk su ma an yadda suna da wannan amma ko ta daina abin da suke na kishi wanda hakan na damunsa ko kuma a musanya masa da waɗansu su ba za ga su da wannan siffofin kuma ba sa kishin a ce da me za su kishi da rashin kishi ba wai da rashin waɗannan siffofin ba in waɗannan siffofin ne su ma haka kuma su ma jibi din ne cikin su akwai yan mata cikin su akwai zawarawa na na aisha budurwa ce sauran kuma zawarawa ne sai ba su abukara ne su din ina ba za mu fahimta to a sai kenan wannan kifin da suke nuna waki ne ake musu kace ne su daina to da daga karshe sai ya zanto an canja ko ba canja ba ku ne tambaya tun da ba a canja masa ba a sai sun yi mai sun daina sai suka zanto suna nan a matsayin su na mafiya alherin mata domin da akwai matan da suka fi su alheri din da sai a canja da su amma tun da babu wanda suka fi su alheri sai aka bar su dan saboda wanda bai fahimci wannan nasu sosai ba sai su kun gani kuna cewa mata annabawa kaza ga kuma sai Allah musu kake ne yanzu kike suka lokacin da suke kaza abin da suke kaza lokacin da suke kaza daidai ne sai mu duk abin nan da suka yi lokacin da aya ta sauka ce su daina sai suka daina za su yi laifi sai aya ta sauka ce ku daina sai su daina za su yi kuskure sai aya ta sauka sai su gyara sai su daina irin yadda sahabbai suke haka matan annabi suke sahabbai ba masumai bane matan annabi ma ba masumai bane sun rinka yin laifi amma ko ba su dawo ba akan laifin ba Allah ya arzuta su tuba sun canja ba halin da suke a farkon musulunci ba suka mutu da shi a karshen su ba haka bane ba sun canja sun gyara ina fata mun bai dona sosai da sosai to shine ma'anar wannan din kenan muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin muslimat musulmai an riga mun san meye musulunci mu'minat mummune ko mun san meye imani akwai alaka tsakanin musulunci da imani wanda mun tayin magana kai wato al-islam shine al-istislamu lillahi ta'ala bi tawhid wal inqiyad lahu min kawiya da Allah ta hanyar kadaita shi sallama masa ta hanyar yi masa biyayya dukkan mutumin da ya kaɗe ta Allah ya yi masa biyayya to wannan ya yayi mutunci imani kuma yadda malamin suke tarifin sa shine kudurin zuci da furucin baka da aikin gabbai zuciya ta yadda da yantakar ubangiji baki ya furta haka sannan gabbai su fassara a aikace shine itiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan musulunci imani sannan qanita al qunut eh, yana zuwa da ma'anar da'a inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal ya maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rakin za mu karanta a gaba wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin al-qunut wa tuda'a sannan al-qunut yana da ma'anar shiru ba tare da yin magana ba حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قانتين أنا بمعنى ساكتين ba tare da kuna magana ba amma alqunut a cikin wannan aya qanitatun ma'ana masu da'a da'a ga Allah sannan da'a ga mijin fasalihatu qanitatun hafizatul ghaibi hafiz Allah suna da'a ga Allah sannan suna da'a ga mijin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ta'ibatun masu tuba ai ba a cewa mai tuba sai wanda zai yi laifi idan mutum ya tuba kuma daga laifinsa to kuma ya zama kamar bai taɓa laifin mutum tun da an riga an gafarta masa kamar yadda falalan tuba za su zo su nuna nan gaba sannan kuma sa'ihatin ko dai mu ce masu yawan azumi ko mu ce masu yawan tafiya daga asiyaha ne asiyaha ne tafiya da yawa daga cikin malamar tafsiri sun gurin jayar da ma'anar sa'ima wato masu azumi na nafila saboda suna ganin yin tafiya kamar mai dace da mutum to amma dan kuma malaman suka ce yo ai da abin da ya shafi ayoyi na alqur'ani na ayi tafiya a banka ya shafi maza ya shafi da Allah ya ce awalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات سوى أن الآية سنشة ماذا؟ سنشة ماذا؟ سيدي قائدة نمج زي إيه تفيع السائلين ديسو ba tare da an shartanta masa tafiya da wani ba amma mace ba ta yin tafiya sai da sai da mijinta ko muharraminta har to idan mace da mijinta ta ce za ta tafiya daga nan zuwa Jos don ta yi izina a kan hanya a bisa dalin balgori ba ta ba gani ba a je shiga ta ga ruwa ta ga ayoyin ubangiji ba ta ba gani ba a je dutsen gozo ta ga katin dutse a cikin zafin na kai iyaka da Kamaru ba ta ba gani ba don ta dauki izina ta gane ayoyin da Allah ke faɗa cewa mutane ba za su yi tafiya a ban kasa ba su ga ayoyin ubangiji idan ta ce za ta yi haka za ta tafi da mijinta za ta tafi da muharraminta za ta tafi cikin shiga ta musulunci ta yi laifi a ce sa'i haka mata wasu waɗansu malamai don gudun kar a ce ai mata na sai suka suka ce sa'i hatin tafiya amma ta hijira so ai mata yadda maza suka hijira mata ma yadda maza suka hijira mata ma sun hijira to amma a ce ya shafi hijira tafiya ta hijira ya shafi tafiya ta sadar da zumunci ya shafi tafiya ta daukan izina don mutum ya ga ayoyin Allah tunda Allah ya horo da haka cikin alƙur'ani mai girma shine sa'i hatin sayyibatin wa abkara suka ce me yasa ba a sanya mun sai a ƙarfi aka ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin salihatin sayyibatin sai aka ce wa abukara ba ce ba sayyibatin abukara sai aka kawo wawu wa abukara tare cewa a sauran siffofin da an yi asafin su da gairar wawu ina ba za fahimta sai suka ce wannan wawu din ba ta asafi ba ce ba wawu ce ta at-taqsim li bayanin nawu abinda duk ya biyo baya siffofin na ake tattaruwa ga mutum daya ya zama muslim mu'min qanit ta'ib abid sa'id shi kadai ya zama wannan amma mace daya ba za ta zanto ba sai ba bikir a lokaci guda ko dai sai ba kadai ko gome amma ba zai yi da hada siffofin ba ya ku kawo alwawu da takasimi kenan dan arabi ina ba mu fahimta idan sai ba tun ma bukata amma ta zama budurwa ko ma ba zaura lokaci guda ba zai yi ba sai aya ta gaba Allah يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وبلد يا ya الذين آمنوا يا وأن تكون إيماني قوا أنفسكم وأهليكم نارا ku tsamar da kawunanku da ahalinku iyalanku kenan nara daga wuta bil hamli ala ta'atillah sai da za ku tursasa su yiwa Allah da'a ku tursasa matanku da 'ya'yanku wajen lallai su bi Allah kar ku yi sakaci gaban haka da hakan shi ne zai zama tsaro da kariyar da kuma su din daga wuta wannan wuta din wakudu hanna makamacinta su ne mutane kafirai cikin mutane wal ijara da kuma duwatsu wato ka asnamin kamar wato kuma kan da su kafirai suka bauta wa waɗanda aka yi su da duwatsu yani annaha mufridatul harar wato wato wutar tana da tsananin tsananin zafi tattaqidu bima zukira wato makamashin ta shine abin da aka ambata mutane da zuwa su la kana da duniya ba kamar wutar duniya ba tattaqidu bil hatabi wa nahwihi wanda ita tana kamawa ne ta hanyar itace da kirare da muke sawa ita wutar lahira duwa su ne wato makamashin ta Allah ya tsare da kuma mutane da za a jefa cikin dodon da kafa sai ubangiji ko manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ingantacce yace wutar ku da kuke gani ta duniya dinnan kashi ɗaya ce cikin saba'in ta wutar lahira kowane kashi ɗaya zafin daidai da na wutar duniya daidai har so a wata ruwaya ya ce an fifita wutar kiyama a kan taku da kashi ɗari ma'ana zafin wutar lahira ya ninka wutar duniya da kashi ɗari kaga tsananin ba kalmi ba ne. wato ka ɗauki daraja ta ƙarshe ta zafin wuta na duniya to sai ka ce wannan kashi ɗaya ne cikin ɗari na wutar lahira to shine Allah madaukakin sarki ke razana suwa da ita shine malaman tafsiri suke cewa wajen razanar da mutane da firgitar da mutane ubangiji Allah wani lokaci sai sai azaba sai ya kiro wani lokaci kuma sai ya ambaci wuta to ambatan wuta din ya fi ne sama da azaba saboda azaba na iya ruwa wutar ce na iya ruwa kishirwa da za a jarraba mutane da ita ko yunwa da za a jarraba mutane da ita ko duka da mala'iku za su yi wa mutane ko kaza ko kaza amma lokacin da aka ce annar din to razanin yana da matukar yawa yasa Allah ce fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ay uiddat lil kafirin yawmahum ala an-nar yuftanuna dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajirun yawma yad'una ila an-nar جهنم دعا هذه النار التي كنتم فيها تكذبون wato ambatan wuta din na da tsananin bugun zuciya ku anfusakum wa ahlikum nar ku ceci kanku ku ceci ahalinku daga wuta wa qudu hannatu wal hidara wanda makamashin ta mutane da kuma duwatsu alaiha mala'ikatu akan ta akwai mala'iku ai khazanatuha waɗanda suke masu tsaro yan gadin iddatuhum tis'ata akar adadin su goma sha tara kamar yadda aya za ta yi magana alaiha tis'ata akar cikin sun su mudassir gilazun waɗanda suke masu kaushin zuciya ay min ghilab alqalbi la yahmuna idza idza turhamu idza turhamu wato ba sa jin tausayi idan an nemi ma su tausayi kulli ko min alghadabi an halitte su ne an cika su da fushi wa hubbiba ilaihim azabul khalq abin da yake abin ta'awa abin bai ga a wurin su shine yiwa halitta azaba kama hubbiba li bani adam aklu ta'am irin yadda aka kimsa sha'awar cin abinci a wurin yan adam su haka aka kimsa sha'awar yin azaba a cikin zukatansu shidadun sannan masu tsananin karfi ne la ya'tuna Allah ma amarahum ba sa sabawa Allah duk umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun suna kuma aikata abin da yake su wato wannan shine abin da ke kan wutar ga tsananin zafin wutar sannan kuma ga mala'ikun da suke kai zilazun zalil غليظ القلب لم فضوا من حولك الغليظ شنو wanda baya da tinkai baya shidad jam'i na shadid ashadid shine mai tsananin karfi balantana ka za ka kwace ko ka gudu sannan kuma ga tilaya sun Allah ma amarhum ba sa saba Allah duk abin da yake su yi ma yumarun suna aikata abin da yake su yi din suka ce Allah ma amarhum ma yumarun kawai abu ne jumla ta biyu sauki jumlar farko amma suka ce daban-daban ne domin ittiba'ul amr daban sannan kuma al-intihau min an-nahyi kuma shi kuma daban a ce yi kaza ya zanto ka saba ba daban a ce kuma kar ka yi kaza ya zanto ko ka yi ba shi kuma da bin umarni alwa daga hali su sufofin la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma umaru kaga idan an ce kar ku yi to ba za su yi ba idan an ce ku yi to kuma ba sa jinkiri sai sun aiwatar nan ma'ana siffar ta biyu ba ita ce ta farko ba ba tauki ne ba ke kowace jumla ce mai zaman kanta mai cin gashin kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ta ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku kowa kan kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi kiwon da aka bashi sai ya karkata fal imamu ra'in shugaba abin kiwo an ba shi kiwo na mutane shugaban karamar hukuma karamar hukumar sai gwamnan jiha jiha. kiwo aka bashi za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo ranar tashin kiyama wa rajul ra'in magidanci shi ma an ba shi ciwo na iyalinsa za a tambaye shi ciwon da aka ba shi wal mar'atu ra'iya matar aure a ɗakin mijinta ciwo aka bata za a tambaye shi ciwon da aka bata wal qadimu fi mali sayyidi yaron gida dangane da dukiyar ubangidansa shi ma dan ciwo ne za a tambaye shi ciwon da aka ba shi ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyihi gurgudan yawan mutanen da ke karkashin gurgudan yadda za ka zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama da haka dole sai mutum ya yi tarbiyyar ƴaƴansa ya zo da karatun suna addini ya zo da karatun suna sana'a sannan kar ya tsora wa makaranta wayin makaranta ce ke da haƙƙin dan ka ya gyaru ko ya zama salihi ko kare zama salihi makaranta ce ko take ko wace irin makaranta ko ta boko ko ta arabiya ko ta allo ko ta islamiya ga awannin da yaro ke yi tsakanin shi da kai da awannin da yake a makaranta makwarar awannin da yaro ke a makaranta awa biyar ya je karfe takwas ya tashi karfe biyar ko ya je karfe ɗaya ya tashi karfe shida ko ya je islamiyya karfe hudu ya taso karfe shida na yamma ko ya je islamiyya dare karfe takwas ya tashi karfe goma sauran awanni na kai saboda kai ne zaka lura da cewa abinda ake karanta a makaranta yana yin aiki da shi ko ba aiki da shi amma yawancin mu mukan dauka in dan mun sa yara a makaranta ko mun dauki extra malami da zai zo extra lesson mun nemo wani malami ya zo kuma yana bin su gida na karanta musu kamar mun riga mun sauke nauyin a karanta ba sai mun mutudigin yamu ya iya alwala ya iya sallah ba ta sai alwala sai sai alwala gaban ka ba sai mun mutudigin yarinya ta iya alwala ta iya sallah ta iya tayyuma ko ta san hukunci hukunci jinin haila ka sa a tambaye ta ko kai ka tambaye ta ko kisar mahaifiyarta ko mahaifiyarta ko ma waye ya tambaye ta cikin addini babu kunya dole za ka tambaye ta wannan me hukunce hukuncin jini rarrabin mishi kaza da kaza da rana da wata ka jawo ta a jiki kusa da jikinka kar ka sanya sun je tsakanin ku ta yadda za ta jahilce ka jahilce ta haka ya ya'yanka mata haka ya ya'yanka mata da sassa da ka ka tabbatar bayan ka tafi masallaci ka dinka tafi ka tafi maza kun tafi ka tafi maza su yi sallah gida idan ka dawo ka saki bi shin da ka tashi su wani ya koma ko bai koma ba wata ta koma ko bata koma ba sun yi sallar eh sun gama sallah sun yi azkar kun yi azkar na safe idan yamma ta yi kun yi azkar na yamma ko ba ku yi ba lokacin kun ce barci a wani hali so kwanta barci sun yi alaka su kwanta barci sun yi azkar na kwance barci sun kwanta a tsakin jikin su na dama dukkan waɗannan ababai ne da kai za ka bi diddigin matanka da ƴaƴanka ka tabbatar suna yin wannan amma ba zai yi kawai dan kasa yaro a makarantar boko da ta islamiyya ko ka ko malami yana zuwa yana karantar da shi ya kasance wannan ya wadatar waɗannan ka ɗauka duk mataimakan ka ne in makaranta ɗari yaron ta zai ka ɗauka duk mataimakan ka ne kuma ka ɗauka za su yi maka kashi goma ne cikin ɗari na tarbiyyar ka kai za ka yi kashi casa'in to idan ka dauki haka ba za ka yi tafi tarbiyya amma wani kada karka dauka ai na saka makaranta na ja kudin makaranta na yi kaza na yi kaza ko kuma idan ka dauka abin da kake so academic performance na yaro da ya dawo an zo karshen tam ka karbo abin nan report sheet din sa ya jaraba wata a ya cinye wani ne ɗin aji shi ne na biyu shi ne na uku shi ne na biyar shi ne na shida yana cikin goma farko shi kada mu da shi amma ya yi sallah ko bai sallah ba ka damu da wannan yana da zakar da safe ne ba ka damu da wannan ba kai ne da ni a takarda ya gama jaraba ya kawo maka result ko ta kawo result ɗin ta ci ko bata ci ba in ta ci shi ke dan ta kirki ta zama ta kirki za a bata kuɗi ka je ta yi shopping ko ka je ka yi mata in ya ci za a bata kuɗi ya yi shopping ko ka je ka yi mata shopping amma sallah yana yi tana yi tana biyayya gare ka tana biyayya ga iyaye suna yi ko ba ta yi duk wannan sai baya cikin gundin ka wannan ba tarbiyya ba ce ba ilimi da ban tarbiyya da idan za mu bayar da ilimi kadai mu tarbiyya ba za mu iya gina al'umma ba haka in za bayar da makauniyar tarbiyyar da babu ilimi a cikinsa ba za mu iya gina al'umma ba sai mun hada a hadar juna shi yasa malamai da suke ta yin babi ko suke ta yin littattafai su ce iktiba'ul ilmi al'amala irin yadda ilimi ke neman a aiki ma'ana ilimi dole sai da mai sai da aiki ba kawai ilimi kadai ba duk yadda yaro yake da kokari dai da ne yake da hazaka wurin cin jarabawa wannan daban amma kuma yin sallah yin azkar yin karatun alqur'ani nawa da ta cikin alqur'ani yaya aikin ta da shi ya mu'amalanta wannan wajibi ne akan kowa ya yi musamman a daidai lokacin da turawa suke alƙawarin sai sun fitar da mu daga musulunci da karfin siya da karfin makami da karfin nukiliya da karfin satellite da tauraron dan adam sai sun fitar da mu daga sai sun sa abin da kuma Allah ya riga ya da ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب dalalaka wa yuriduna an dunnu sabil so suke koja ta farkin Allah to lara kana kan kullun da kana gulla sai ana mai sanar da kana da biyar a mai sanar da kana da kaza mai sanar da mai sanar da uku zan kalla sanar da uku mai sanar da biyar mutum ya juya nan ya juya nan me za ka kalla kuma ba ka da control a kanka lokacin da ka fita ya'yanka baka san me suke kallo ba baka zabi sanar sanar din da ya kamata ka kalla da wanda bai kamata ka kalla ba kaga duk abin da kake yi ko makaranta take yi ko ake a makarantar islamiyya ko a makarantar allo wani program kawai na minti talatin zai rosa duk abin da ka yi na da haka sai mutane sai haika ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatul ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya kamata wannan aya muna karantar da kanmu ita lokaci bayan lokaci ubangiji ce ya ayyuhallazina kafaru la ta'tadiru al-yawm ya waɗanda suka kafirta a yau ba za ku ba da hanzari ba inna ma zauna ma kuntum amaluwan sanan dai kadai za a muku sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن تسكي إيماني توبوا إلى الله توبة نصوحا كتوبة يزوى الله توبة ودك تاتسيا domin lafazin annasuhu daga nusku ne ko nusku ko annasihatu ko almunafahatu wanda ma'anarsa shine khulusu sai takhlisu sai tace abu an tsanta shi kadai ba tare da an garwaya shi da wani abu ba. fahimta ku tubu ila Allah tawbatan nasuha ku yi tuba zuwa ga Allah tuban da take tatacciya shine suka ce tatacciyar tuba ita ce wanda ta gangaro daga bangarori guda uku zuciya ta tuba alamar tuban zuciya shine nadama kan abin da ya wuce harshe ya tuba alamar tuban harshe shine istighfari gabbai sun tuba alamar tuban gabbai kamewa daga wannan laifin to idan tuba ta zama ka ta zama at-taubatun nasuhu kenan wato kenan nasuhan ya zanto sifa ce na me tauba tubu ila Allah taubatan nasuhan to wani zai ce me yasa ba a ce ba nasuhatan tunda taubatan aka ce ga ta utanis da wajen nasuhan ba sai a kawo me ta utanis amma nasuh ya zo da ala wazn fa'ul wanda ke siga ce ta mubalagan da ba ta bukatan ta yasawi fihi al-muzakkar wal mu'annas idan ka ce annasuhu ya zo muzakkar idan ka ce haka kuma annasuhu ya zo mu'annas da haka ba sai an kawo ta'u ta anis ba wato tabbatacce to ba ko ka ce tatacciya wanda take garai ba a garwaya ta ba da wani abu na riya to ba zuwa ga Allah kai tsaye to ko ila Allah tawbatan nasuha idan kun yi irin wannan tabbatacciyar tuba ba da ce bi Allah yu'ada ila zambin ta yadda ba za a koma zuwa ga zunubin ba wa yaradu al-audu ilayhi fatansahu biha hannan ko in an yi niyyar a koma sai zuciya ɗin ta tsarkaku wato ba za ta koma ba wal ahad ta yadda haka ne ko wato da kuma ahli wasa'il mu'minin ya anna man sahhat tawbatuhu domin duk wanda tubar ta zama tabbatacciya ta tsarkaka ta zama ba ta garwaye da komai ba a habba an yakuna nasu mislahu zai so duk mutanen su zama kamar shi wato zai so zuciyarsa ta tsarkaka ahalinsa ma ta tsarkaka sauran mummune ma su tsarkaka كما قال السدي كما يدعى الإمام السدي فلا سعيد بن المسيب وهذا القول عندي أحسن لأن الكلام فيه وقاية النفس الأهل أن النار domin ya ce a ce tabbatacce tuba yadda ma yake so ya fasara nan tabbatacce tuba ita ce ka tuba ka so ka su tuba kuma sauran mutane su tuba wato ita ce a taubatun nasu kenan cikakkiyar ta yace domin a fassara ayar da haka zai fi dacewa da alaka da abin da aka ambata a yau a baya ko an fusa ko wa alaikum nara in za ka so tuba kai kadai amma baka dawo ba ahalin su tuba to tuba ta kamar bata cika ba sai in ka tuba kuma ka so wani ma ya tuba sai fa in ya ki kai ba zai gurbata ma ta ka tuba mu ta ka sai tsara rabbukum an yukaffira ankum sai ya ya kusa ya kusa ka ubangiji ya kankare muku kurakuranku wa yudkhilukum jannatin ya shigar da ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginen ta yawma la yukhrijul lahu nabiyya a ranar da Allah ba zai tura tozaltar da annabi ba walladina amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi ai ashabuhu sunne sahabban li'annahum ittaba'u amra Allah domin sun bi umarnin Allah fi min qayati anfusihim wa ahlihim nara wajen kokarin tsare kansa da ahalinsu daga wuta aw kullu man sahabu fi wasfil iman ko kuma ana nufin duk waɗanda suka yi tarayya da annabi wajen siffatuwa da imani ba wai sahabbai kadai ba wato kalmar wannan wallazina ma amanu ma'a ko dai mu ce sahabbai ko mu ce da sahabbai da dukkan sauran mu an gane ko fi wasfil imani wajen siffantuwa da imani wiqayatu nafsihi wa ahlihi annar ila yawm al-qiyama da kokarin siffantuwa da tsare kai daga da ahli daga wuta duk wanda ya siffanta da wannan har zuwa tashin kiyama duk ya shiga cikin wannan zai amanu ba nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana yana tashi yana bayyana baina aydihim wa bi aymanihim a gaba gare su kuma da gefen su wato hasken su ta gaba da kuma ta daman su ya yaquluna suna masu cewa rabbana atmim lana nurana ya ubangiji ka cika mana hasken mu ila aljanna zuwa ga aljanna amma wal munafiquna yutfa nuruhum munafiqai ko a wannan lokaci an bita hasken su ba su aw allazina ma waqu ahlihim an-nar ko irin waɗanda ba su tsamar da ahalinsu daga wuta ba su ma tutfa unuru za a bita cikin su li anna al-kalama dan ana magana ne akan su amma waɗanda suka tsare kansu da ahalinsu daga wuta to suna zaka cewa rabbana atmim lana nura ya ubangiji ka cika mana har ya zuwa aljanna mu shiga da shi wa ghfir sannan kuma kai mana gafara innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai min zalika na daga cikin ikon na kuwa itmamu nurina cika mana hasken mu liddukhuli fil janna har mu shiga aljanna tare da su sannan sai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahidul kuffara wal munafiqin ka yaki kafirai bisaifi ta hanyar takobi wal munafiqin ka yaki munafikai bil lisani ta hanyar harshe wal hujjati da kafa hujja akan su fa innahum min dhimni qaumika suna daga cikin mutanen ka da aka turo ka zuwa gare su la'alla Allah yunsidu ba'dahum mai wa Allah ya shirye da wadansu wadansu fatatihim bidhalika an-nar ta hanyar hakan sai ka ka tsamar da su daga wuta Allah fi waqulu da nas wal hijara wadda makamashin ta mutane da duwan wa ghalizu alaihim ka kautu harfi akan su bil intihari ta hanyar hantara su wal da nuna musu tsara kan abin da suke na munafunci لأن kafira غليظ kalbi domin kafiri yana da kaushin zuciya wa tabi'i da kaushin ɗabi'a fala yasluhu ma'ahu lin wal lutfu wani lokacin tausasawa da bai a sannu ba zai masa amfani ba sai an kasuta masa harshe waɗansu malamai suka ce kalmar wakar zuwa alaihi suna koma ne kan munafikai amma jahilul kufar inda su kafirai jihadin su irin biyu ne isar da hujja idan an isar da hujja ba su imani ba kuma a yake su ta da su ko munafikai jihadin su isar da hujja idan an isar da hujja ba sai ta ba a ya kasa ta sai da a kausa harshe shine wakar zuwa alaihi wato kausa harshe a kansu وما واهم جهنم مقومة إتسي جهنم وبئس المصير تد مقومة إذا انتازن تو إتسي جهنم الله تجد ثالثا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وقال سعهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الزاكين أين ذات نجد مثالي قد أكو ما سبان كاي ما سكا سنة أتكين سأقول أثيرين القرآن بجلما أثيرين نما أنوني با أثيرين سببا أثيرين وتنبوي وتنسى أبابا بوي سيمتن ياسين يلورا bisa da ka'idar fa'ata biru ya da amsar kafin ya iya fahimta su misalai ne guda uku guda ɗaya daga cikin wato waɗanda za a ambata na farko an buga su ne domin kafirai sannan za a ambaci na biyu da na uku shi kuma domin mummune na farko wanda ya shafi kamar Allah ce zaraba Allah masalan lil ladina kafaru ubangiji ta Allah ya buga misali na musamman domin kafirai wannan misali shine mai imra'atu nuhin wa imra'atu lut matar annabi nuhu alaihi salam da matar annabi lut kana ta su waɗannan mata guda biyu dukkaninsu sun kasance tahta abidaini karkashin bayi guda biyu min ibadina daga cikin bayanmu salihaini salihan bayi guda biyu fa ta kahuma sai suka ha'inci mazajen nasu matar annabi nuhu ta ha'inci mijinta matar annabi lutu ta ha'inci mijinta anan malaman tafsiri suka yi kokarin kawo sunayen su naga nan ma malam ya kawo a ce matar annabi nuhu sunanta wahila matar annabi lutu sunanta wa'ila dukkan su na isra'iliya ba wani riwaya akan su cewa haka sunayen nasu wato sunayen ba shine muhimmin abu ba sanin mai suka yi dan a nisanci abin ne muhimmin abu an gane ku sun zai ha'inci ita matar annabi nuhu ta ha'inci mijinta ita matar annabi nuhu ta ha'inci mijinta to ha'incin da suka yi kamar yadda malamin su suke kawowa wato kowace daga cikin su tana tare da mutananta akan aqidar su ta kafirci da yin adawa da annabi an fahimta ko abinda annabin baya son shine kafirci to tana tare da mutanen ta kai kaga ai ta hanyar sunan ya kamata idan tana tare da shi da jikin da zuciyarta amma in tana tare da shi da gangan jiki ba ta tare da shi da zuciya ta hanyar shi aqida ba ta tare da annabi amma gangan jiki da tana tare da shi a matsayin gida daya daki daya eh, ga ana aure ta ina fata mun fahimta shine fa kana ka kuma sai Allah ya fa lam yughniya anhuma min Allah shay'a ba su wadatar musu komai ba daga azabar Allah wato da annabi nuhu din da annabi lutu dukkanin su ba wadatar da matan su komai ba daga azabar Allah ba za su kare musu komai ba na azabar Allah kasancewarta tana auren annabi tun da bata biyayya ga Allah ba bata biyayya ga annabi ba wannan ba zai amfana da ita komai ba a wajen Allah ta'ala wa qila dakhul an-nara za a ce da su a ranar tashin kiyama udkhula an-nara ma'ad-dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga ayyukum fariqu minhum wa qaminun tare da kafiran wato da suka zamani da annabi nuhu da annabi lut wato ita matar annabi nuhu tare da kafiran annabi nuhu za a hada ta kafiran lokacin za a hada ta matar annabi lut tare da kafiran lokacin annabi lut za a hada ta cikin wuta a ce udkhulul nar ma'ata an fahimta ku to kaga wannan ai misali ne abinda wannan misalin ke kunshi da shi cewa a ce dangantakar ka da wani mai imani in kai baka da imani to ba za ka amfana da kai komai ba Allah ke lantan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamah yafsilu bainakum wato dangantaka ta jini da take tsakanin ku da mutane ba za ta amfane ku da komai ba haifayya wani ya haifi wani matukar ba a yi tarayya kan akida ba ba zai amfani da shi komai ba ranar ta kiyama to haka kasancewar wani ya auri wance ba ta kan da'a wanda ba zai amfani da shi komai ba ranar ta kiyama kamar da ga wannan misali sai وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فنفخنا فيه من روحنا wa بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أتمنى منغا يدى كافر سنون دي كافر دي bai cutar da mamanin da yake da imani ba ko sannan imanin wanda ya imanin bai amfanar da wanda ya kafirce ba so dangantakar da ke can gurin kusan ita ce a nan gurin amma ta wata hanya daban mu karanta mu gani wa darba Allah masalan ladina amanu ubangiji ya buga misali ga waɗanda suka yi imani menene misalin imra'atu fir'aun misali shine matar fir'auna id qalat rabbibni li indaka baytan fil janna yayin da take cewa ya ubangiji gina min gida a wurin ka can a aljanna shine nan gurin malamin suka ce a sai ya halatta ka nemo kofi kafin gida dan da sai ibn li rabbi ne inda ka baitan fil janna ka gina min gida a wurinka ma'ana kana neman makwabtaka da Allah tun kafin me gidan wato kenan neman makwabci kafin me kafin gida mas'ala ta malaman suke kawo ta wannan najjini min fir'auna wa amali sannan ka tserar da ni daga fir'auna da irin aikinsa wannan najjini min al zalimin ka tserar da ni ka tsamar da ni daga mutanen da suke azzalimi misali na biyu wa maryam ibnat imran allati ahsana farjaha sai kuma maryam yar gidan imran wato maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam allati ahsana farjaha wanda ta kare farjinta wato wannan martani ne Allah yake mayarwa ga yahudu da suke tuhuma ta cewa ta yi zina Allah ke ƙarya suke ahsana farjaha ta kare ta tsare farjinta fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi busa a cikin mu daga ruhin mu wato muka umarci mala'ika yayin busa min na daga ruhin mu da muka halicce shi wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gaskata kalmomin ubangijinta na wahayi da ya saukar kafin zuwanta wa kutubihi da littattafan ubangiji wa kanat min alqanitin kuma ta kasance cikin bayi waɗanda suke masu da'a ga Allah to a nan gurin idan kun lura da misalin da aka buga wa kafirai ana nuna wa kafirai kar mutum ya zai ta kafirci dan yana ganin yana dangantaka da wani salihin bawa wannan salihin bawan ba zai masa amfani da ba da komai ba misalin da aka buga mummune ana faɗa mummune kai dai kai imani kada ka tsorata dan kana dangantaka da wani bai kafirin bawa dangantaka da kai ba za ka yi ba ba za ka cutar da kai shi kafiri kila ya dauka duk da yayi kafirci amma tun da yana dangantaka da wani salihi dangantaka ta yi amfani sai Allah ba za ta yi amfani ba shi mummuni ya dauka gashi na yi imani amma kash ga kuma wani na kusa da ni ko bai imani ba kar in je cutar da ni sai Allah ya kawo misalin wannan kun gane bambanci tsakanin guda biyu to a nan gurin abin tambaya dangantaka dangantaka ta mutane iri nawa ba bari bude mana kofa akwai dangantaka ta haifayya wanda ya haifi wani ko akwai dangantaka ta mai auratayya wanda ya auri wancan wancan ta auri wani sannan akwai dangantaka ta kabila akwai dangantaka ta gari daya akwai dangantaka ta mai sana'a iri daya ku karo sauran ku ai unguwa ne ta tafi da daidai duka sai dangantaka ta jini wani wani wani ne wani ganin wani sai abokantaka duk abin da za ku je wa dangantaka gaba ɗayansa ba zai yi amfani ba ranar tashin kiyama sai ga wanda ya imani sun lalace al'akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ila al-mujrimin dukkan ma'abota juna dukkan masoya juna dukkan makaunata juna a wannan ranar ta su kiyama sati zai zama dan adawa ga sati sai masu tarba sannan kuma yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'an wa la yaqul minha shafa'a wa la yuqul minha adlun wa la hum yusrun ku kiyayi wata rana wadda wata rai ba za ta amfana da wata rai ba ta sai ce wata rai kowace iri ce dangantaka gari ɗaya ne kasa ɗaya ne unguwa ɗaya ne siyasa ɗaya ne gida ɗaya ne dangantaka ta auratayya haifayya sana'a iri ɗaya waye iri ɗaya launin fata la tajidi nafsun an nafsun shi'a wa la yaqul minha shafa'a wa la minha wa la hum yusrun yawma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yawma idhin lillah fa nufika fi suri fala bainahum yawma idhin wa la duk waɗannan dangantaka gaba ɗaya ba su da amfani Allah ya kore ta to abin tambaya me yasa Allah ya taɓe ta akan wannan dangantaka ta auratayya kadai a cikin wannan sura kuma sai aka faɗe su ta hanyoyi guda kamar ya kasance miji ne kirki mace ita kuma ba ta kirki ba amma tana ganin za ta cimma mijin da zai yi ba zai yi ba mun ga wannan a matar annabi nuhu da matar annabi nuhu mace ta kirki sai ya so mijinta ba na ba wannan zai cuce ta mun ga wannan dangane da ba matar fir'auna to mace wadda ta yi imani ita ko ba ta dangantaka da kowa ma ba miji din ba uba gaba daya uban ya rasu ko ba ta da miji kadai cin ta na ita kadai tun da tana da imani wannan zai cuta da ita mun ga wannan gawa to bisa da aka kai ta kan wata shine sai malaman tafsiri ke cewa sirrin takaitawa akan mata dan ana maganar ayar ta fara magana ne da annabi da iyalin gidansa matan annabi Allah ya nuna kabar ra'ata kuma zarba Allah allazina amanu da fir'auna duk waɗannan a zahiri ya tafi kowa da kowa amma a takaice su yakin ayoyin da wa yake da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wato kenan ana nuna musu yadda suke kishi da juna da rigima da juna in fa su daina ba kasancewar annabin mijinsu ne dan kawai ya zama mijinsu hakan ba zai amfana da su ba sai sun dawo sun yi mai sun ba Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mu sai sun dawo sun ba Allah su da kansu hakan kawai dan suna fada da shi ba zai yi ba sai sun dawo sun yi biyayya a fakaice ana faɗa musu wannan sannan kasancewar su sun zo sun bi Allah din sai wani ya cutar da su sai ya zage su sai ya faɗa musu magana ba dare ba zai cutar da su ba zai cutar da su koyi ba tun da gashi biyayyar da wato ainihin batar fir'auna ta yi duk da cutar da ita da aka rika yi hakan ya cuce ta biyayyar da mahaifiyar annabi isa ta yi na na maryamu duk da an cutar da ita an yi mata kaki an ce ta yi zana ta yi kaza ta yi kaza haka zai cuce ta to haka kuma matan annabi idan kuka yi biyayya ko da kuma wani ya zage ku ko da wani ya cuce ku ko da ya yi adawa da ku hakan ba zai cutar da komai ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mun kuma da suka ce a kafai kama ayar tana nuna falalar ummu na Aisha suka ce ta fuskar na farko dai an yi mata kashe sai da na Hafsa kuna kaza kuna kaza dan annabi na mijin ku kudai na daina dan kun ga da matar annabi Nuhu da annabi Nuhu da basu yi daidai ba ga abin da ya faru da su suka yi sun ce suka daina sai aka zo ana zagin kuma na Aisha sai ake tarafa da ita kar ki damu zagin da ake miki ba zai cutar da ke ba irin yadda zagin da aka wa na nabar mu aka jefe ta da cewa ta yi kaza ta yi kaza Allah ya kare ta yace wa Maryam mamanta imran allati ahsanat fardaha fa nafakna bihi min aka mutu wannan kajin ai Allah ya kare ki da ayoyi goma ita ne idan aya aka bata sai an baki ayoyi guda goma a cikin suratul nur hadi daga innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la to ta takaice ne saboda lokaci ya riga ya ta annan ya kamata mu rasa aya mun je karshen ayoyin abinda mu karka a nan Allah ya ba mu lada wannan ku kuskure kuma Allah ya assalamu alaikum Allah mai tambaya na farko Ina cewa wata addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kafin fara Fatiha a cikin sallah akwai abin da kira du'a wal istiftah du'a wal istiftah ita ce addu'a ta bude sallah ta zo da riwaya daban-daban duk wanda mutum ya iya yi cikin waɗanda suka tabbata ta hanyar hadisai in ga ya halatta ina بين المشرق والمغرب اللهم نكني الثوب الابيض من اللهم اكرمني بالماء والثلج والبرد ko ita ko wajen wajen للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وانا من السكين ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له امرت وانا مسلم a takaice duk wanda mutum ya iya ya dauka ya halatta za ku samu waɗannan addu'o'i da waɗansu wanda wasu ba cikin littafin hisnul muslim ana kiransu du'a'ul istiftahi ko adiyatul istiftahi addu'o'in buɗe sallah yana da kyau mutum ya koyi ɗaya biyu uku ko sama da haka gwargwadon yadda zai iya yau da wacce wata rana kuma ya wata da hukuncin su a cikin sallah mustahabi ba wajibi ba wannan yana tambayar ma'anar faɗin Allah ta'ala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata ubangiji ta'ala na cewa inda akwai waɗansu ababen bauta a cikin sammai ko karsai wanda ba Allah ba da sama da kasa sun rusa inda a ce akwai wani abin bauta ba Allah to me ake nufi da wannan aya ba wa ana nufin samuwar abin bautar ba kadai domin a sama aya akwai mala'iku kuma akwai wanda suke bauta mala'iku sun dauki mala'ika a matsayin abin bauta a kasa kuma akwai gumaka da mutane ko aljanu da ake bauta wanda suka bauta musu duke sabin abin bauta abinda aya take nufi abin bautar da ya cancanta a yi masa bauta ta jigo abin bauta da ya cancanta a masa bauta shine wanda ya iya yin halitta duk wanda baya iya yin halitta to ko ko bai cancanta a masa bauta wato kenan da a ce akwai wani mai cancantar a bauta ta masa a sama ko a ƙasa banda Allah da sama da ƙasa sun rikice gaba daya domin an samu wanda ya tantance a masa bauta ma'ana yana halitta irin yadda Allah ke yin halitta yana kashewa yana arzutawa yana talautarwa yana saukar da ruwan sama yana fitar da yadda Allah zai iya yi to a karshe sai zanto ba Allah nake mallakar samai shi kadai ba ba shi ke mallakar karsai shi kadai ba shi da wadansu suke to sai zanto alaka da ke tsakanin Allah da waɗannan masu sufofi irin nashi kamar alaka da ke tsakanin masu mulkin duniya ya wannan ya kawo wannan hari dan ya kwace wani bangare nashi ya wannan ya kawo wannan hari dan ya faɗi da mulkin sa kaga sama da kasan da sai shi ne sai su rikice da a lokacin da wanda yake sama zai ke zama zai sauka ruwa na kasa zai ce ba su duka masa kasa ta girgi masa fa <laughs> na fata mu to kaga sai saman turki ce da kasar turki ce amma tun daga ba ɗaya samman guda bakwai da kasan guda bakwai mallakar Allah ne shi kadai sai suke tafiya bisa ga tsarin da ba a taɓa samun rikici ba a cikin su tsakanin wani da wani dan ba wani wanda ya isa in ba Allah din ba shi kadai wannan shine abin da aya take nufi law kana fihi ma alihatun illa Allah la wa rabbil amma yasifun da haka sai a ce an samu wani daidai a sama kowa kasa amma fassara ta lokacin da ana nufin kusantar mala'ika ne zuwa ga manzon Allah ya matso kusa da manzon Allah fa ya zo ba wa ana nufin kusantar manzan Allah zuwa ga Allah ba kamar yadda suke fasara aya umma na aisha ce duk wanda ya fasara ayar haka yawa Allah ƙarya wanda duk ya ce manzan Allah ya ga Allah to wa Allah ƙarya hadisin kuma yana cikin bukari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga ubangiji ba kamar yadda umma na aisha ta faɗa kuma kamar yadda shi da kansa ya faɗa cikin hadisin muslim na Abu Zar lokacin da ya tambaye manzan Allah hal ra'aita rabbak manzan Allah ya ce nurun anna arabu da haka ne sun madana fa tadalla fa kana kausai qausain ya adana ana nufin malaika jibril ya kusanto dab da manzon Allah har yanzu to tsakanin su bai fi zira'i biyu ba ko kasa da zira'i biyu fa kana kausai qausain au adana har yanzu to tsakanin malaika jibril da manzon Allah gurgurdan zira'i biyu ko abin da bai kai zira'i biyu ba kaga kusancin ya kai kusanci mutum zai kasar waɗannan hadisai da suka fasara irin waɗannan ayoyi musamman cikin tafsirin ibn kathir wannan kuma yana cewa dan wuri akwai musulmi da waɗanda ba musulmi ba a wuri kamar gida ya halatta mutum ya sallama ya halatta kai sallama tunda akwai musulmi a wajen ko da arna mutum ɗari ne da musulmi ɗaya ya halatta kai sallama saboda wannan musulman wannan cewa su masu sana'a ta ta ba mai halittin daukan mata a wurin manzo Allah da ya ce kar jikin ka ya taba na mace wanda ba taka ba kuma ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace a dauki garwashin wuta a sa a jikinka ya cinye fatar da soka har ya kai da shi shi ya fi alkhairi a gare ka sama da ka taba matar da ba ta ka ba kuma ba maharrama hadisi ne da kaga wannan hadisi kawai za mu karanta muka mi mai ma'anar wannan aya fa man khafa min musin janfan aw isman fa asla bainahum fala isma alayhi aya tana magana ne akan wasiya idan mutum ya tashi mutuwa zai yi wasiya to ta iya yi wa lokacin da mutum zai yi wasiya ya faɗi waɗansu ababai na kuskure kai kuma an kira ka dan ka zama shaida a wajen wasiya ko kai ne ma mai ba shi yana shifta kai kana ba sai Allah ce fa man khafa min musin janafan dukkan mutumin da ya ji tsoron mai wasiya na iya kaucewa gaskiya bisa ga kure au isman ko da gangan yana sani zai yi wasiki da abin da yake sako fa aslaha bainahum sai ya gyara wasiyar ta yadda ba manufar mai yin wasiyar ba ya gyara ta dan ta tafi daidai ta dace da shari'a wato bainal musi wal musala ya gyara tsakanin mai yin wasiyar da waɗanda za a yi wa ba to fala yasma alaihi wannan babu laifi a kansa kamar misali tun ya zo mutuwa ya kira kadan danka zama shaida ya ce ya yi wasiyar rabin dukiyarsa ka ce a ba a yi wasiyar rabin dukiya ce ba dukiya ta bace ba rabin dukiya na ce to Allah ba ka sai ka rubuta ɗaya bisa hukun dukiya dan kai ka san rabin dukiya menene ne kuskure sai ka dawo ka dai musu to shine Allah ta babu laifi akan ka in kai haka a zahiri ka canza wasiya amma ka canza sanin daga kuskure zuwa ga zuwa ga daidai da haka ke fala ismu alai amma idan mutum ya canza sanin daga daidai zuwa ga kuskure to ne ke laifi wa alaikum salam Hmm. wasu na cewa abu lahab ya yantar da baiwa don farin cikinsa da da me haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ya zama hujja ne maulidi kenan to su kuma bayan suka yantar sannan lokacin da abu lahab ya yantar da baiwa a lokacin an turo annabi a matsayin sana annabi qur'ani ya sauka ba wahayi abin da yake zama hujja cikin addini shine abin da ya faru a lokacin da annabi yake annabi an turo sa a matsayin manzo amma tun daga lokacin da aka haife shi har ya kai shekaru talatin da tara da wata tara ko da wata goma sha ɗaya da kwana ashirin ko kaza ko wani a makamanta haka lokacin ba riga an masa wahayi wannan abin da ya zama addini amma abin da wahayi ya sauka da shi yake a yi shi shine ya zama addini kuma kaga wannan wato abin da ke nuna kasawar masu maulidi ke wajen hujja zuwa ga abu lahab ko me yasa aka tafi nesa da yawa haka ga abubuwa kusa shi yasa tambayoyin da za ka yi wa masu maulidi ya ma wannan kisar wasan an fata shi ne ba ta faru ba a lokacin annabi da annabi sannan shi bai wa yantar su kuma yanzu bayi nan suka yantar ko yanzu malaman karfin mutane suke a wurin maulidi ba yantar da mutane suke ba haka bane ba to to kyale wannan hujjar ko hujjar suke kawo wa Allah sai menene kullu fadlillah wa bi rahmatihi fa bi bidhalika falyafrahu wa khairu mimma yajmaun to wannan aya cikin alqur'ani ko shakka babu kuma tana cikin suratul yunus kaga sura aya ce wanda take makiya to in har wannan ayar tana nuna maulidi kuma suka yadda a tarihanci annabi bai maulidi ba abin da bai aiki da wannan ayar suka yadda abubakar da umar da usman da ali da imam malik da imam shafi'i da abu hanifa duk ba su yi maulidi ba dan ba su ranar da za su kawo tarihin an yi din kuma ga wannan ayar ta ce ai kuma suka ki abin nufi tun da annabi aka saukar da ayar a kansa a zaman sa na maka har ya je madina ya bar duniya kulafa'ar rashidun suka suka yi shekaru talatin suna mulki dukkan su ba su da yin aiki da ayar ba sai su yanzu suka gano <laughs> kaga in sun ce ayar suna nufin ne kenan wannan shine abin da suke nufi wa'ana suka da annabi suka da sahabbai gaba da yansu ko ce ta ayar tana da wata ma'ana ba maulidi ba dole sai dan daga cikin wannan in sun ce ayar wani suke nufi to suna nuna Allah bai aiki da ita ba har yabar duniya da Umar da Usman da aiki da ita ba har suka bar duniya kaga wannan ya zama yabo ga annabi ko suka yabo ga da sahabbai ko kuma suka kaga wannan matsalar kenan to sai dai suna da wata ma'anar da ba maulidi ba sai sai mu koma wajen sahabbai ya suka fassara ayar su koma ko da maganar Abdullahi dan Abbas qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyafrahu maganar Abdullah dan Abbas da sauran sahabbai ko tabi ko tabi ko tabi na fasara biyu suka yi wanda suka ce fadlullahi anan wato shine musulunci rahmatuhu kuma saukar alqur'ani dan sun ce wato ayar tana nufin falalar Allah ne yayin musulmi ko mu ne muka zaba ko falalar ce ko zaɓin mu ne da ya ga dama sai sa mu cikin kai layi a shi yana da shi ne ke yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alaihi islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin halalar Allah da yin musulmi sannan rahamarsa ce da saukar mana da alqur'ani dan ya sufanta alqur'ani da cewa rahama ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa wa يا أيها الناس جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أجل فضل الله جل الإسلام رحمته كل شيء القرآن waɗansu malaman kuma suka fassara cewa fadlul lahi shine alqur'ani din rahmatuhu da manzon Allah tunda babu ɗaya daga cikin malaman tafsiri wallahi wallahi tallahi billahi kaga da suna huruful qasami da wallahi da tallahi da billahi babu wani malami cikin sahabbai ko tabi'i ko tabi'i tabi'i da ya fassara ayar da maulidi fassara ce kawai ta waɗansu jahilai masu sunan malamai sai katar rauni da kandiri ana bin su cewa Allah da manzansa ƙarya ba sa jin tsoron Allah ga tafsirin ibnu kasir nan ga tafsirin ibnu jarir tabari nan ibnu jarir tabari ya mutu shekara ta dari uku da nawa da goma ta ga yana can sama kafin a haifi ibnu taymiya da shekara dari hudu kenan ko na abu kuma shi haka ballantana a ce shi din ma ba wahabi ne kafin a haifi dan abdul habib shekara kusan dari tara da wani abu ka gani sai ibnu jarir tabari can sama kodi a ɗauko tafsirin sa duba ya yi fasara ayar ya fasara ta da maulidi a ɗauko dukkan wani tafsiri na malamin sunna mai shekara dubu daya ko mai shekara dari tara ko casa'in mai shekara dari bako wanda ya fasara ta da maulidi mu gani babu magana ce kawai suke faɗa haka amma ba ta da mazari idan ka ce kawo reference ɗinka ba su da shi wannan da yin kusa tambayar da ku yi musu shin wannan ayar haka take nufi shine ma'anarta suka ce eh to yanzu kuna nufin annabi bai bai aiki da ayar ba dan ayar ta ce annabi bai ba sahabbai ba yi aiki da ayar ba dan ayar ta ce ai musibu ko kuma su ba su gano ma'anar ba ko ne ko gano wanne ko nuni wannan ita ce magana ta hankali wato idan za a yi magana da mutane magana ta hankali magana ce mai sauki ba na ga faɗa mana cewa a wannan masallacin da ba nan gudu ba nace malaman nan har kalubale suke da mu akan cewa an ce a kona shi a littattafan malikiya ka san zuwan nan sharri ne su ce mun ce a kona su duk suna da sharri to ku dawo kuma littattafan malikiya da ke ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar mana ta abinci kuma na mulbiya babu maulidi a ciki ba su sadakar uku a ciki babu wazifa a ciki ba zikirin juma'a a ciki duk waɗannan ababen da ake yi dinnan a cikin gari babu su duk waɗannan ababen babu bandiri a ciki babu ne a ciki babu kasar kabari a ciki duk babu to kaga a nan gurin ko mu ce waɗannan masu littattafai duka gaba ɗaya da na zana su sun jahilci maulidi ne da haka ba su kawo su ba cikin littafin su ko mu ce sun sani amma sun ɓoye ilimi ko dai sun jahilta ko sun sani amma sun boye ilimi ko kuma ko kuma ce ba addini bane ko mu ce manta suke bisa ga dace duk sun suka manta su duka bai an da ne manta bai kawo mai iziya mai rusana mai mukusa da suka manta amma ko mu amma manta suke ba su kawo ba ko sun sani sun boye ko kuma sun jahilta ilimin su bai kai ba ko kuma mai da babu ci a addini da haka ba su kawo ba an saka muke jira kenan a bamu mun sha fasan ta mun maimaita mun maimaita duk an kasa da me yi a rediyo da me yi a talabijin da me yi a kofar gidansa da me yi a farkon wata da me yi a tsakiyar wata da me yi a karshen wata da me karan wata da me rakiyar wata duk su kasa wallahi tallahi ba addini ne in addini ne Allah ba zai kyale mu cikin rudani ba sai ya faɗa ne da zamu bai kyale mu rudani cikin cikin alwala da wanka da taimama da komai da komai sai an kawo ayoyi a kai kana neman ayoyi da hadisai da aikin sahabbai za a kai duk gashi da fitowoyin su sai a kyale mu rudani cikin abin da ke muhimmanci irin maulidi sannan ka tambaye su wadansu suna yin ranar haihuwa sha biyu ga wata wadansu suna yin ranar suna sha tara ga wata wadansu suna yi kafin watan wadansu suna yi bayan watan ya wuce waɗansu suna yi da rana wadansu suna yi da daddare wadansu suna yi bayan la'asar waɗansu in suka tashi karatun qur'ani za su yi kaɗai ba sa cewa komai waɗansu za su karanta tarihin annabi waɗansu idan sun tashi za su karanta dala'ilu waɗansu yi awa ɗaya waɗansu kwana suna yi waɗansu yi awa biyu waɗansu yi awa ɗaya da rabi shi duwaye daidai nawa ya lada sai su faɗa mana wuce waɗansu har wasan kwaikwayo suke ta ɗaura mani waɗansu ce kiɗa su kaɗa bandini don wajen molin to a ciki nawa ne ne ya fi lada wannan ake zama mummunan abu wanda za mu so za mu roƙi wannan ake zama mummunan abu wanda za mu so da za ka yi inda za ka yi sa a tattauna a hankali ba da faɗa ba haka za a tattauna ba ma faɗa za a yi dole ka kuri sai ka yi faɗa ko kuma ya zuka ba ɗalibin sa ya faɗa da a ce ɗalibin da ya ta faɗa shi ba shi ba shi kuma shi zai zuga shi amma da zai ji ai bayani wala wala billah billah ne ne rigima ba ko wata rigima ce amma dai duk wanda yake son ya tsira to ya tabbatar ya rasa farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba da abin da kake so ba za ka bauta Allah da abin da Allah yake so ba da abin da kake so ba kai za ka yi wa manzon Allah da'a da abin da manzon Allah yake so kai masa da'a da shi amma zan bauta Allah amma da abin da ni nake so zan yi wa manzon Allah da'a amma da abin da ni nake so zuciya ta tsara mu billahi lazi wannan ba biyayya wuce sahabbai mu baya da cewa annabi zai muka baya akan abin da muke so da wanda muke ki da wanda ya mana dadi da wanda bai mana dadi ba kan komai kike masa biyayya a mutlaka shine zai haddade me za a yi ya dace da son zuciyarsu da dace da son zuciyarsu mutum da ya ce haka za a yi haka za a yi to amma mutum yana so ba annabi biyayya amma da abin da shi ya tsara ba da abin da annabi yake so yana so ba ta Allah da abin da shi ya tsara wa kansa ba da abin da Allah ya sauka cikin littafin sa wannan ba ta zama biyayya ba ka zama tsantsar bawa ba ga Allah ba ka zanto so ba tsantsar masoyi ga manzon Allah tsantsar masoyi baya tabawa wanda yake so ko baya kawo menene abin da yake so in dai mutum yana son mutum kawai zai ce me kake so a yi ina ba da mai Allah ya bani gaban katar assalamu alaikum wa rahmatullahi um, idan Allah ya kai mu uh, akwai sadarwa cewa malam aminu ibrahim daurawa zai bude sa